Ya kerasa. Thank you.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد yan uwa mahalarta wannan majalisi wannan taro kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda dai aka sanar kuma aka faɗakar lungu da saƙo ta kafofin sadarwa cewa lalle za a yi wannan zama don a tattauna tsakanin shi malam abdul jabbar da sauran banzan wato malamai da suka fito ga bangarori daban-daban gashi a yanzu muna nan hukumar shari'a an gabatar da wannan taro lafiya an kammala shi lafiya kuma sannan shi alkali da aka dora shi akan yayi shari'a akan wannan yayi hukunci Rasulullah sallallahu alaihi wanda ita ce ta sa mu al'amarin zuwa ga gwamnati ita kuma za ta kalle shi ido na basira ta san mi zati muna fatan yadda kowa zo lafiya Allah mai da shi gida lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai nuna wannan rana rana ce da aka daɗe ana ta jiranta kuma alhamdulillah wajibi ne aiwa mai girma gwamnan jihar Kano godiya ta musamman duba da yadda ya sa hali aka yi wannan zama haka kuma shi ma kwamishina na religious affairs faɗi tashin da ita yi da ita kanta hukuma ta shari'a da kuma alhamdulillah yadda malamai da jami'an tsaro kowa da kowa dai ya ba da haɗin kai aka yi wannan zama lami lafiya kuma alhamdulillah wannan zama duk mutumin da saurara ya je yadda aka fito da abubuwa ya je yadda aka rika wato ruwan hujjoji ya ji kuma yadda eh, wanda aka tuhuma ikasa kare kansa a koda gaba guda daya gaskiya a bayyana take kuma alhamdulillah shi kansa profesa salisu shehu a matsayinsa na jagoran wannan zama ya fitowar da hukunci a bayyane ya faɗi irin yadda abdul ya kasa kare kansa a da gaba guda daya wannan ya wajaba shi akan kan kansa ji tsoron Allah waɗannan wannan rayuwa takaitacciya ce kuma in dan duniya mutum yake wannan hujja ta tsaye a gabansa a fili wajibi ne ya tuba wajibi ne ya ba Allah wajibi ne ya fahimci cewa abin da zai gina a kansa lokaci ne ta duniya kalil jin daɗi ne na rayuwar duniya na kankani in ma an ji daɗin kenan ba kuma jin daɗi ga duk mutumin da ce zai zare tabbabinsa akan manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ta wa ta'ala shirya da mu gaba daya masha Allah to commissioner assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to ni gaskiya farin ciki na wato ba zai musaltu ba a wannan rana domin kusan kalubalen yana kan gwamnatin jiha kullum ana ta maganganu musamman kuma ana magana hukumar shari'a ga halin da ake ciki an kiya zo a yi wannan to yau da Allah ya sa an zo an yi kuma an yi lafiya an ga irin abubuwan da suka faru kuma yanzu duniya da za a saka mata kowa ya gani ya yi kuskunci musamman a samari da shi profesa ya a ƙarshe ya yi bayanin irin yadda abubuwa suka gudana a cikin wato bayanin da kowa ya fahimta don haka muna gode allah kan wannan abu da aka zo yi lafiya musamman babu wani tashin hankali da aka yi a nan hukumar shari'a mun ji daɗi kwarai da gaske kuma muna fata allah madaukakin yake zarar mana da jihar kano lafiya da kuma ƙasar mu lafiya da yake assalamu alaikum to sai ji ga tun da kayar da kwamishina ai kamar da ni gai ai gwara ah. zai zai ya karshe game da yadda wannan zama ya kasance alhamdulillah zama ya yi kyau na motar malamin ya jawo ta an yi taro lafiya an gama lafiya kuma malamai sun ba da gudunmawa kuma alhamdulillah muna godiya shi kansa gwamna Allah ya sa da ya ba da cikakken gudunmawa ta taron ma hukumar shari'a mu aka da su a ba da gudunmawa sosai don sun ba da kuma an yi taro na ilimi an yi taro na hujjoji an yi shi lafiya an gama lafiya muna fata tun da inda gaskiya ta bayyana dukkan kowa ya zama na ya fi gaskiya ba mu lafiya ba mu da gaskiya ta bayyana aiki da ita magana gudu makama da aka yi ta tsawon lokaci awoyi da yi ta aminci shawara ta shi ne sai a ɗauki topic one by one kuma a bashi lokaci a tauna shi sosai a baka dama musamman a ce a wata kuda ne da ya ta wace ce ce shi ne wanda ya kamata a tauna su ɗaya bayan ɗaya kuma a basu lokaci isasshe baka gamsu ba ke da dama ba. Eh, a tsarin da aka yi iskar magana ba gamsuwa ce ba? girman abin ya wuce wannan tsarin da aka yi akwai bukatar a baka ana ganin ana girman abun ya cancanci a bada damar ya kamata a bayar domin mu duk za mu ce ta matsalar nan ta faru a duniya ba wai kirkira ta nake ba yake da ya sani kamar wayan su da kunci bai za su yi su ciwo wannan kamata ya muka shawarar da ke ba ci sai a tattauna shi a bar shi hukunta kansa gama shi sai a kuma sa wani sai a kuma tattauna shi haka haka suna da ban ilimi ne suna so su dora a kan bayanan yadda za su samu gaskiya wajen su littattafai za su karatu tuka na za su duk ina faɗin kowace magana da ta

bangaren abin da ya shafi a rasar na koyi da ake cewa to gashi an gabatar da wayannan wato tattaunawa wayannan abubuwa guda tara da kuka mai sauraro zai so ya san su alhamdulillah guda shida aka samu ba ba su kai tara ba kuma kamar yadda saurari su an yi maganar dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam auren da yi da matar sana'a na sabiya an kira shi da fadi an yi wannan magana cewa a nuna inda hakan ya tabbata na yi magana batun cewa wata mata ta zo ta ce tana sha'awar annabi kuma an yi batun cewa maza Allah ya amo wata mata ya biya mata bukata an yi batun sifata maza Allah da shan giya an yi batun sifata maza Allah da tsoro cewa langwai da irin waɗannan abubuwa haka har guda shida aka yi su ne kuma alhamdulillah duk wanda ya halarci wannan guri ya ga yadda abu ya gudana na farko dai an sanya dokoki da tsari kuma ta bangaren mu alhamdulillah ba wanda ya tsare ko doka baya daya can bangaren kuma kowa ya ga abin da ya faru to maganan isnadi ko kuma matan na hadisi eh. yadda ake tantance shi eh. wani hanyoyi ne dan galiban ilimi su gane kuma su fitar da wannan abu ne doguwa fanni ne da yake mai zaman kanshi kuma akwai rubuce-rubuce da yawa na malamai haka zai wahala a ce a wannan zama ce ga yadda ake yi amma malamai nuna masa an buɗo littattafan nan kuma ya kasa nuna inda waɗannan maganganu suke wannan babu shakka abin godiya ne ga Allah subhanahu Ta'ala. na ɗaya cewa wannan maganganun ba wanda ya jingina su zuwa ga annabi idan ba shi ba abu na biyu shine waɗannan maganganu babu wani sahabi da ya jingina wa annabi abu na uku shine littattafan nan da yake cewa maganganun suna ciki ya tabbata cewa babu ko da guda ɗaya cikin maganganun nan guda shida waɗanda ya jingina su zuwa ga wannan littattafai ko dai bukari ko muslim wa muslim imam ahmad ko kuma littafi na al ah, imam al-hadi duka kowa ya cewa babu ko daya a cikin waɗannan abubuwa ah, da ya ambata babu a cikin waɗannan littattafai ya ce fa ku bashi dama a nan gaba ku zo ku yi sun yi to batun a bashi dama kusan haila macen ana bashi dama ni da nake magana da bashin ma'aika masar takarda kusan shekara biyu baya ko uku wanda shi ne ya bayi da yake amsa wani takardar na rubuta masa wannan littafi na ta sitar sannan kuma stin mu da dama suna neman sa malam tasim yana neman sa dr rabiu ya neme shi ba adadi kowa a cikin yana neman sa akan ya zai wani tattaunawa yake hakan ta ta kuma kofa a buɗe take duk sanda yake buƙatar tattaunawa babu shakka yana da gobe shi ne dai ba mu san lambar da za mu same shi da mun kira nan ba da shi a kashe da ba da lambar da za mu tuntuɓe shi mu same shi domin idan yana da wata bukata da wata muƙabala a shi mu insha Allah ta'ala a kuma lokaci na wakiltar a gashi an yi musayar kalamai kowa ya bayyana ra'ayinsa wannan abu ne wanda yake dama shi ranar da ake nema kuma da gashi Allah ya kawo an kuma tattauna kuma babu shakka ya bayyana cewa wayannan zantuka nasa ne ba wai masu musulunci ne suka kuma a cikin tattauna mu na fito masa da hukuncin wanda ya keta abin da musulman jamhuriyar musulunci ya kansa tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau shi a gurin tun daga zamanin sahabbai zuwa yau duk aka bata shi a gurin babban bata ne wanda ya kamata mutum ya kansa gyara inda lafiyar sa kalau sai ga wannan shine da mun wa Allah biya da wannan musulman muna ba shi shawara cewa kan mutum don shine zai zama lafiya ba malamin assalamu alaikum malam baka ce komai ba eh to gashi an tashi daga wannan mukabala eh, gaskiya za ka faɗa wa jama'a da suke biye da wannan to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu eh, abin da zan gaya wa jama'a su ci gaba da kasancewa cikin dakon ta wannan a ah, sako kuma idan ya fita na tabbatar jama'a mahankalta za su ji abin da ya gudana don haka wannan zai kara tabbatar musu in wani abu ya kara faruwa nan gaba irin wannan shi ma zai zama irin wannan ne an faɗe shi da kwalata babu dalili inda za a kuma cewa a zauna to ba za a samu nan da ba kuma idan aka riga yi a shekarun baya yanzu an yi an gani babu dalili. haka dukkanin sanda mutum ya ji wani abu a musulunci ya rusa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko matansa ko iyalansa ko sahabbansa